Fondation Iron del Niger sashen Hausa studio Kalangu ke magana gunguma maɗantani ke ɗauke da ragama shirin gakanin labarin. Tsakanin matankari zuwa dogon duci wani haɗarin mota ya afku wanda ya haddasa mutuwar mutum shida da wajen mutum ishirin da suka raunata za ku ji bayanin shugaban yan kwana-kwanan dogon duci a cikin shirin. Ƙalubalen jaridanci zaman lafiya a yayin rigingimu kan ƙa'ida da kuma sharuɗan aiki shine jigon ba da horo na kwana biyar zuwa ga 'yan jarida 25 na ƙasashe shida na afirka ta yamma da aka buɗa jiya a wagadugu wato za ku ji dai wannan bayani inda horaswar ta fondation inondal ce ta shirya shi A ƙarshen shafin labarun rahoton musamman na yau zai maganta kan kyakkyawan jagoranci da ɗaukar yauni a cikin kwamin ɗin kure. Man sauraro barkamu da yau talata sha biyar ga watan Nuwamba 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Mutum shida suka mutu, ishirin suka raunata a cikinsu sha biyar da mummunan rauni. an isar da su a asibitin dogon duci da kuma cibiyar babban asibitin jihar doso sakamakon haɗarin da ya abu kenan a jiya shiga dogon duci bisa hanyar matankari wata mota ce samfarin helix mai ɗauke da mutane da yawa wato ita ce ta jirkice Artisan shaf na 'yan kwana-kwanan dogon dutse ya ma wakilinmu Aliyu bawa bayanin al'amarin Mutari Muhammadu dauke da fassara. Haɗari ne mummuna wanda aka samu asarar rayuka da muka zo kawo agaji mun tarar da mutane kwakwance a gefen hanya kai tsaye mun ga waɗanda suka mutu da waɗanda suka yi mummuna jakata mun ɗauki waɗanda suka jikata kuma mun samu ɗauki daga motar ɗaukar marasa lafiya ta dogon dutse da suka kwashe duka waɗanda suka jikata haɗarin ya yi muni sosai mun ma san wanda za mu fara ɗaukawa ba a mataki na farko mafi yawa sun sun jikata sosai. Mutum shida ne suka mutu kai tsaye. Mun kai waɗanda suka jikata su ishira asibiti. Goma sha biyar waɗanda suka fi jikata ne. Akwai mata da yara cikin waɗanda suka mutu akwai mace A ranar Asabar an gudanar da wata sabgar baiwa ɗalibai 'yan mata beluna ɗari, hamsin na firamare, arba'in na sagandari da goma na ɗalibai bebe dangance da tsarin yarinya ɗaya belo ɗaya wani tallafi ne na mahukunta. Ga fasarar jawabin mashawarci a fadar shugaban ƙasa Abubakar Mamadu Baji Kadayar. Ci gaban ƙasarmu yana bisa hanyar karatu 'ya'ya mata saboda tarbiyyatar da 'ya mace ɗaya kamar tarbiyyatar da al'umma ne. A baiwa 'yan mata damar su yi karatu su zama injiniyoyi da ministoci. Don haka ne tarbiyyatar da 'ya'ya mata ya kasance a cikin sahun gaba. Kullum da ana bikin sha'anin karatu muna kasancewa domin baiwa 'yan uwanmu mata ƙwarin gwiwa da damar damawa da su su yi karatu. Mun ɗauki anniya na ganin duka duka yara mata na dogon dutse su shiga makarantar boko a yau shine rana ta karshen wahalar 'yan mata 150 na firamare sauran na sakandare da kullum sai sun yi tafiyar kilomita goma har suke zuwa gurin da za su samu 'yan jarida 25 na kasashen afirka ta yamma shida cewa da mali niger burkina faso benin da cote d'ivoire da guinea na kan daukar horo na kwana uku biyar a birnin wagadugu fondation irondel ce ta shirya wannan bada horon bisa ga batun zaman lafiya da yaunin dan adam a ƙarƙashin lemar harabar tarayyar switzerland a harkokin hulɗa da ƙasashen waje ita ce ta shirya wada wannan horo wakiliyarmu ta musamman adama dawaki ta aiko mana bayanin mai kula da horaswa martin fay shiyar yammacin afirka tana cikin wani tashin hankali mai fuskoki iri daban-daban rikicin siyasa na jama'a na tattalin arziki da ke da alaka da kaifin kishin addini haɗin kan al'umma na ja da baya da bangaranci kabilanci sun zama abubuwa da dama na wannan rikici kuma ya kamata kafofin watsa labaru bisa nauyin da ya rataya kansu na su ba da labari tarbiyyatarwa kafofi su shiga amma tare da cewa dan jarida ya yi imani da rawar da ya kamata ya taka mu shiga cikin shirye-shirye bayanan kwararru har ma da bayanai na 'yan jarida su yi musanya kuma daga bakin abubuwan da aka gabatar mu yi kokari mu koyi barewar wasu 'yan jarida waɗanda suka fuskanci wannan matsala sannan a yi nazarinta menene muka yi na alheri menene muka aikata na rashin daidai wanda ya kara rura wuta Mata hamsin na kwamin ɗin Cirozerin jihar Agadez a ranar Lahadi 13 ga watan Nuwamba sun amfana da wani horo bisa ga kokowa da lamuran musgunawar jinsi wata ONG tare da tallafin OEM ne ta jagoranci ba da horon ɗaya daga matan da aka hora hasiya mustapha ta ma wakil muhammad Pelan bayani inda ta ce farmasiyon kin ga an yi mana bisa tarbiyyar yara da zama armi wahalar da maza suke ba mata da kuma tarbiyyar yara abinda bai kamata ba yara tarbiyya ta lalace a cikin Nijar duka dai za a ci balle jihar mu ta Agadez ana shaye shaye yara sun yi karhin uwayensu babu tarbiyya shi yasa proje OEM wanga suka doki tallafin su yi sensibilizan mata su kula da tarbiyyar yaran su a bar wa'ansu abubuwa wanda ba su kamata ba duka abin da ya to ba cikin addinin mu bane bai kamata ba a tsaida shi a doki mataki a kula da tarbiyyar yara a bar abubuwan da duka addini bai tallafa mu mutane an gane insha Allah za a yi kokari mu da muka samu formation mu ma an muka tai gida cikin anguwa anguwa tunda akwai le representant da yawa na karce karce kowa yayi ta fasan message Duk da a jihar ta gada halin kamuwa da farar masassara 21 aka kididdige a cikinsu an samu rasuwa biyu a cikin shekarar bana a jihar Agades haka da yara bar jihar ta kiwon lafiya ta bayyana jiya gundumomin cirozirin da adar sanat su ne suka fi taɓuwa kowane ne matakan kariya ga wannan cutar dr iro bawa babban daraktan kiwon lafiya na jihar agadas ya ba musa mamman cikon bayani zuwa ranar yau jihar mu ta tantance mutum 21 da suka kamu da farar masassara dukansu an yi musu gwaji an tura gwajin zuwa ya mai mutum biyu aka tabbatar da suna kame da wannan cutar ta farar masassara amma dai dukansu sun mutu kusan duka asibitoci ne aka samu waɗanda suka kamu amma inda abin ya fi kamari asibitin ciro ne da adar bisanet wannan cutar farar masassara kwana uku zuwa shida take yi tana saka tsananin zafin jiki da ciwon kai da ciwon gabobi. Cutar tana kamari ga mai ita a cikin kwanaki biyu zuwa uku. Tana saka amai har ma ta kai ga halaka marar lafiya. Kariya daga wannan cutar mafi a'ala shine yin shaushawa ko kuma rigakafi ga yara daga watanni tara. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. A jiya Litinin sha hudu ga watan Nuwamba isu suman mai lakanin sunan Lobatisar ya rigaye mu gidan gaskiya biyo bayan wata rashin lafiya ɗan siyasa ne shugaban jam'iyyar edsn talaka tun shekara 2001 ya yi aiki cikin gwamnati na ƙasar niger a matsayin ministan ma'adinai da makamashi shekara 1995 zuwa 1996 ministan muhali shekara 2000 zuwa 2001 inda ya kammala aikinsa a matsayin mashawarci a harabar shugaban ƙasar Nijar Allah ya ji kan rai amin. Tsohon 'yan mayakan boko haram hamsin a cikinsu 33 'yan ƙasar Nijar ne da ke cibiyar tarbiyyantarwa ta gudumariya an sallame su a ranar asabar da ta shuɗe wannan tsohin mayakan boko haram an koya musu aikin hannu daban-daban wato inda kuma suka komo cikin jama'a wakilinmu gidi abdurrahman ya firanta da abba gana bamba na kwamitin zaman lafiya a kwamitin gudumar ya inda ya ce reparti wannan kashi na hudu ne an bar mutum hamsin da shida kan mata kan maza kan yara kenan a nan gaba wa'anda sun zo su san mu ne shugabannin su mu za mu kama musu mu za mu yi musu cv wa'anda za mu yi cika zaman lahiya cikin kasan mu to cikin wa'anda ana kawo su mu dai gaskiya ba mu da labari wanda sun koma muna nan tare da su suna zaman lahiya da mutane wasu ma wa'anda shanayan da ake kowa musu ta farko bai bunkasa ba sun shiga wasu sana'ansu suna suna yi auretayya tsakanin mu da su kenan zan ce abun yana tahiya inda abun bai tahiya tafiya da za mu ji wancan ya tafi wancan ya tafi wancan ya tafi. to ba mu taba shi ba abinda ya sa a gudu kura rantsar da su ake suna rantse da qur'ani za su zama cikin mutane kuma rantsuwan da suna yi ba wanda ya taba kariya. kuma kusan da abu guda mu duka musulmai ne kenan ina samani muna da kallo mai kyau tare da su Allah ya raza mu aiki tare da su jakadan tarayyar kasashen turai a kasar nijar salvador pinto da faransa a jiya ya isa maradi ya je ne ya tallafa wa ONG Wild African Conver Conservation dangance da wato sakewar matsu, sakewar matsuguni na raƙuman daji guda hudu zuwa hurumin gadabeji jakadan ya yi amfani da wannan dama inda ya ziyarci ayyukan kungiyar tarayya turai wato ga fasar da ya bayaninsa da Muhammad Mamman ya aiko mana. Makasudin wannan rangadi nawa a nan keɓaɓɓen dajin Gadabeji da ke arewacin Maraɗi gare mu tarayyar Turai wani zuba jari ne mai muhimmanci sosai domin akwai kariyar muhallin halittu a nan shine na canza matsugunin rakumin dajin Ture haka kuma da kawo wasu nau'o'in namun daji kamar jimina ragon daji da muke goyon baya fiye da haka babban shirin dajin Gadabeji yana da girma akwai wasu batutuwa kamar ganuwar itace da nan tarayyar turai ta zuba kuɗi daga shekara ta 2023 har bisa tsawon shekara biyar akwai kusan miliyan 36 na euro da aka bada kuma ganuwar itace akwai kafa guraben aiki a bangaren noma har ma da shuka itace da kuma ƙananan masana'antu abu ne da ya faɗaɗa da zai taimakawa al'ummomi a bangaren noma kiwo da gonaki sauran kwana biyar a gudanar da kwambalar kofin ƙwallon kafa ta duniya qatar 2022 bisa halartar ta ta uku ƙasar senegal zakarar afirka mai rike da kambu na ɗaya daga daga cikin ƙungiyoyin nan biyar da za su wakiltar lafiyar afirka a wannan gasar sumana amadu yawa lawali garba masanin lamuran ƙwallon kafa tambaya inda aka kwana game da wannan halartar da za su yi ga fasarar amsar da bayar. Game da Senegal da ke cikin rukunin A tare da ƙasa mai karɓar bakunci Qatar akwai Equator da ba game da wannan kungiya ta Senegal. Walawalar da aka yi na da ɗan sauki rukuni ne da ke da sauƙi sosai ga 'yan wasan Aliyu Sise. Kada kumanta Senegal ƙungiya ce da ke zakaran Afirka a yanzu. Barewar Senegal za ta taimaka mata na imani na ci gaba da tafiya har zuwa zagaye na biyu tare da yawan 'yan wasanta. Ɗaya daga cikin ƙungiyoyin Afirka da aka fi yi jira har ma zuwa kwata final a cin kofin duniya na katar shekara ta 2022. Kyakkyawan jagoranci shine turbar farko domin karfafa kusantawar haɗin gwiwa da sa hannun kowa ga aikin karamar hukuma rafika tayar ta firanta da madam buraima khadija saini magajin garin kure bisa ga ma'udin gazibin firanta tasu menene nauyin da ya rataye kanku a wajen jagorancin gundumar magajin gari da shine mai bada umarni shine wakilin da'ira Yaya kuke kulawa da albarkatun gunduma? Ba a jima ba da aka zaɓe mu, kenan ba mu samu muka tattaro wani abin arziki mai tsoka ba, amma kaɗanin da muka samu. Mun sanar da al'umma daga abin da muka samu kuma ga inda za mu yi aiki da su. Mun yi ayyuka da dama, mun gaya ma al'umma da suna da incin tambayar mu inda aka yi kuskure cikin aikin mu, ko menene su zo su tambaye mu za mu sanar da su. Duk al'ummar da'irar ana damawa da su wajen gudanar da da'irar. Yaya kuke ganin za a iya bunƙasa shagoran jagoranci mai kyau a cikin gundumar kure. Yayi An samu tallafin abokanan hulɗa kamar ƙungiyar jagoranci sun yi ba da horo sosai wa masu faɗa aji na da'irar. Mu ma sun mu horo kuma abun da muka fahimta shine ana buƙatar tattaunawa shine makamin farko na shugabanci mai kyau. Ya kamata ka zama mai faɗar gaskiya cikin gudanarwa. Bangaren al'umma ko ana damawa da su a fannin jagoranci. La population et Ana damawa da al'umma saboda ko da yaushe ma'aikatar magajin gari ke so ta yanke wata shawara sai ta sanar da su mu tattauna tare in akwai abin da za su faɗa su faɗa muna mu kuma wanda suka gayi da shi za mu yi aiki. Yaya kuke sanarwa al'umma yadda jagorancin naku yake tafiya? a Ta hanyar zaman taro da muke yi sai mu ce to gashi ma'aikatar magajin gari ta yi haka da haka saboda kaza ko kaza ko ko ba ta yi haka ba sai mu ba su dalili ta haka muna tambayar su in suna da shawara su sanar da mu in ba su da shawara kuma muna tambayar su in sun yarda da shawarar da mu muka ɗauka in sun yarda sai su gaya muna don fa sun sanar da mu cewa in muka yi kuskure za su gaya mana abin da ya sauka kenan a madadin duka wanda suka dawa shi ne kai gare ku muna kudan badan da alif malaman mangun ke Musalama ai saurare lafiya